ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ka ambaci annabi lot yayin da yake wa mutanensa inkari ya ce ashe kuna aikata mummunan aiki maras kyau shine zakkewa maza wannan aikin da kuka ƙirƙiro ba wanda ya riga ku aikata shi daga cikin mutane